wa afdalu salati wa atammu taslim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-wa'id al-amin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim baya ka yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu. barakatuhu a ah, yan uwa wannan wani dan takaitaccen a jawabi ne da kuma guntun raddi da nake son zan gabatar zuwa ga mutumin namu kamar kullum wato eh, dr jaki <coughs> wanda ɗazu surutan da yi kanin labaran surutansa na yau to a ciki ya ɗan yi waɗansu maganganu wanda waɗannan maganganun suna da hatsari ya kamata mu haska masa mu nuna masa yadda ya sami ero domin ya gane ya yi kuskure in allah yana da rabo ya tuba duk da a yau cikin labaransa na yau musamman a kanin labaran na lura kwarai da gaske ya ɗanyi taka tsantsan ya dai faɗi ra'ayinsa ya kafirta ya mushirkantar amma kuma ya nutsu ya nutsu kwarai da gaske bai yi hayaniya da cin mutunci yadda ya saba ba ya nutsu kwarai da gaske a cikin kanin labaran nasa duk da ya faɗa ra'ayinsa so gini ga yadda ya yi da irin usulubin da ya yi to ba laifi ba ne nima ina ganin mu ɗan gabatar masa da wasu guntattakin nasihu kuma mu nuna masa alayi halin na fahimci da kyau abin da ya sa ya yi haka na ga wasu maybe har sun fara kira a yi haƙuri ba yanzu ba ne lokacin kira za a kira amma ba yanzu ba a yi haƙuri ai na sa nan ban wayan ne don a kira amma kuma ban sa don a kira yanzu ba yanzu na fara karatu a za a kira insha Allah tabaraka ala kamar yadda aka gana sa nan ba domin za ka ga abin da yake faruwa sai ka zo ka yi ta karatu sai ka ga wani daga baya in ka zo kana biyar gana rubuta kuma in ka isa ka sa nan ban waya to ba wai dan na isa ba ban isa ba a amma don watakila na sa Allah zai iya yiwuwa ya haska maka wani abin da ni bai haska mun ba ya iya yiwuwa Allah tabaraka ta'ala ya sanar da kai wani abin da ban sani ba sai ka karar da ni e ba na sa don wannan jayayyan in ka isa ka sa nan ban waya ba ka hutar da kanka wahabiya na ji na sallama ban isa ba amma dai abin da yake akwai hikiman sa nan ban wayan idan akwai wani abin da kila zaka iya karar da ni ka haska mun ka nuna cewa abin da muke faɗa ba haka ba ne to shikenan wannan sai sa dalilin sa nan ban wayan kenan sai a kira a ƙare da yan uwa yan uwa maganan da yayi ba waɗansu maganganu ba ne magana ne na minti uku zan ɗan na haka samu a saurare shi a ji me ya ce idan an ji me ya ce insha Allah tabaraka ta'ala sai mu biyo mu bashi ansa irin ansan da ta dace eh, sai mu biyo mu bashi ansa irin ansar da ta dace kadiyan dai har yau yana yin ta akan kadiyan nan da na yi wa birnin kudu raddi dr abubakar sani birnin kudu wanda na yi masa raddi wanda kuma hakikatan gaskiya abun kunya ne a ce wannan malami ne wai da ya dawo daga madina ko ya dawo daga wani waje a ce yake irin waɗannan maganganun yana kwada kawai bai san gidansa ba bai san eh, ya yanayin al'amura da ka'idoji na ilimi suke ba ku yi hakuri ba kwa san a cewa malaman ku jahilai Allah ya ba ku hakuri amma dai abin da mu muka fahimta ne muke faɗa kuma abin da muka gane jahilci ne sannan kuma guraren da muka ɗauko muka karanta ba a je alhamdulillahi alhamdulillahi har yau ba wani ba salafi da ya je ya duba ya ce gurin da ka karanto ƙarya kake wa shehul islami in muku na dakta jaki ya ce ƙarya kake wa shehul islami ibnu taimiya babu abin da ka faɗo ƙarya ne daga littattafai ka ɗauka alhamdulillah in an je an duba akan ga akwai abin da muka faɗa gaskiya ne akwai to kaga alhamdulillah ko anan mun samu a ƙarin ci gaba mai girma wanda yanzu nake so yin uwa ba tare da na wani ɓata lokaci ba ina so da Allah ku ɗan saurara ku ji me zai ce insha Allah. Cewa mu aƙidar mu game da Allah maɗaukakin sarki ba mu haɗa shi da kowa ba mu haɗa shi da komai a cikin komai shi kaɗai yake sai sa ba ma kai neman taimako wajen wani waliyi ko kabarin wani waliyi ko wajen wani shehi ko kabarin wani shehi ba ma wannan mu a wurin ma mai haka ma kafiri ne ba musulmi ba ne kuma mu ba musulmi ba ne shine gaskiyar akidar mu duk wanda zai dauki neman ya ɗauki damuwarsa bukatarsa ya kai kabarin wani shehi ko wali ko kutubi wallahi mu a wurin mu kafiri ne ko ya sani ko bai sani mu akida mu kafiri ne don ya ɗauki siffar Allah ya kai ma wani ya saba ma akidar mu aƙidar mu game da manzon Allah yan uwa wannan shine na farko a cikin wannan jawaban nashi wanda yi su a gurinsu ba sa neman agajin wani ba sa neman taimakon wani duk wanda zai ɗauki wani bukata ya kai wa wani shehi ko a wani kabari ko a kaza wannan su a aƙidan su kafiri ne ba sa neman taimakon wani ba Allah ba da sauransu to dama hakikatan kamar yadda muka sha faɗa musu wato mutane ne masu son gardama da son jayayya da kuma kishin ruwan kafarta al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine su amma maganar da ake yi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kadiyar da yake so yi magana a kai kadiyar da ta kai shi gidan kurkuku a manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana taimako manzo Allah yana taimako amma taimakon manzo Allah istiqlalan ne munfasilan anillahi tabaraka wa ta'ala ko kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam taimakonsa shi annabi kaman sababi ne Allah ne ke yin taimako kadiyar da kullum muke faɗa shi ne babu wani mai yin taimako sai Allah idan manzo Allah ya taimake ka Allah ne ya taimake ka idan wani ya taimake ka daga cikin bayin Allah Allah ne ya taimake ka idan ni na taimake ka Allah ne ya taimake ka tabaraka wa ta'ala duk cikin halitta babu wani mai yin taimako istiqlalan wannan mun sha maimaita musu muna gaya musu istiqlalan amma saboda zuciyarsu ta ginu da kin annabi ta ginu da kin annabi koyaushe in sun dazo annabi baya taimako baya kaza sai su tashi kuma in sun tashi raba maka saboda rashin mutunci irin na basalabi sai ce maka taimako irin wanda mutum zai iya akwai taimakon wanda ba zai iya ba wa yace ka raba Allah ne ya raba maka ya ce akwai taimakon da bawa zai iya akwai taimakon da bawa ba zai iya Allah ne ya raba maka ko manzo Allah kai ka raba baka da aya baka da hadisi baka kawai shirbicinka ne da rusasshen tunani irin na basalafi duk taimako abin da ake faɗa Allah ne yake yi in kaga wani ya taimake ka wannan wani da ya taimake ka sababi ne ba shi ne asalin mai taimakon ba Allah ne tabaraka wa ta'ala akwai musulmin da yake ji akan haka wannan fa maganan kullun karatu ne kana biya musu kullun sai ka biya musu amma yadda ka san kwakwalwar gibi in sun tashi sai ah, taimakon da bawa zai iya da taimakon da ba zai iya ba to waye ce ka raba da taimakon da bawan zai iya da taimakon da bawan ba zai iya ba mu a wajen mu duka Allah ne tabaraka wa ta'ala yake yi bawa bai da wani tasiri wajen taimakon ka ko rashin taimakon ka. sababi ne bawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye shi kullum muna faɗa ya rasulallahi ka yi min idan ya yi min to a waje na manzan Allah sababi ne Allah shi ne mai yin taimako kamar yadda malaman tauhidi ne aka faɗa kullum suna tattauna wanda ba irin tauhidin su na shirme wanda ba su san Allah ba ba su gane Allah ba ba su sanya Allah yake ba tabaraka wa ta'ala idan ka zo kana magana ka ɗauki abinci ka ci sai ka ƙoshi wannan abincin sai ka ce ka abincin nan da na ci ya cika min ciki ya sa na ƙoshi abincin nan shi ya ƙosar da kai ko Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi ne wanda ya kosar da kai abinci sababi ne in kana jin kishin ruwa ka ɗauki ruwa ka sha wannan ruwan ba shi ne a haddin zatinsa ya kosar da kai ba Allah ne ya kosar da kai bi sirrin audawullahu fil ma'i da wani sirri da Allah ya ajiye a cikin ruwa in ka nemi taimakon manzan Allah taimakon ya zo maka manzan Allah wasiɗa ne Allah ne ya taimake ka ga karatu ba a fili kiyayyar annabi sai ta rufe musu ido ka rasa ina suka je da iyayya bayin Allah da kishin ruwan kafirta musulmi da son zubar da jininsa ga abu a fili fa ga abu a fili ga shi nan duk kwatancen da za a yi in ka kasa ganewa maka wasu kwatance da wasu ayoyi muka ce maka <laughs> Allah Ta ta'ala ya ce man yudir rasula faqad Allah wanda ya bi annabi Muhammadu Allah ya bi amma manzo Allah aikin sa ya zo ya kira ka zuwa zatin sa ne ko ya zo ya kira ka zuwa ga Allah zaka ga manzo Allah ya zo ya kira ka zuwa ga Allah ne ashe in ka bi Allah shi kina amma Allah sai ya ce in ka bi annabi Muhammadu Allah ka bi annabi Muhammadu in ka bi shi akwai wani abu sunan shi bin annabi ne ba bin Allah ba amma Allah ya ce in ka bi annabi Muhammadu ka bi Allah Allah ya ce adi'ullah wa adi'ur rasula ku bi Allah ku bi annabi Muhammadu la ilaha illallah ga ba a fili ayar da ta fi fitowa ƙarara Allah ya ce innal ladina <coughs> yubayi'una ka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim waɗanda suka yi mubaya'a suka gaisa da kai ya rasulullahi Allah ya ce hannun Allah ne akan hannunsu ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an ga shi ya gaisa da sahabbai amma Allah ya ce hannun da ka gaisa da su din ya rasulullahi hannun Allah ne annabi ya zama Allah a'a amma ana nufin mubaya'a da miƙa kai da kai wa annabi ka miƙawa wa Allah ne to lokacin da na zo ya rasulallahi taimake ni ko wani bawan Allah taimake ni taimakon ya zo min shi bawan Allah ne ya yi min istiklalan na ce Allah ba zai iya ba ko kuma na ɗauki bawan a mazaunin sababi dalili da ya zamanto Allah ya yi min ta dalilinsa ga karatu a fili ƙiyayyar annabi ta hana su su gani ga karatu a fili saboda ba su san Allah ba sannan a nan gaban kafin mu je abu na biyu ana batun tauhidi magana ta gaskiya wahabiya ku yi haƙuri tauhidinku da allahnku akwai bambanci da tauhidin musulmai da allah musulmai wallahi wallahi saboda in kana magana akan wani Allah za mu ce maka Allah da kake nufi kace zai iya yin istikrari in ya ga dama akan bayan sauro Allah tabaraka ta'ala zai iya yin istikrari a bayan sauro wannan ita ce aqida ku a rubuce take a littattafan ku Allah da yana tashi sama fu yana gangarowa daga sama fu Allah tabaraka wa ta'ala Allah da a wajen ku yana iya miƙewa tsaye Allah tabaraka a wajen ku yana iya zama duka wannan ubangiji, wani lokaci ku ce yana kan kursi wani lokaci ku ce yana kan al'arshi wani lokaci ku ce baya cikin samman nan wani lokaci ku ce ya gangaro ya zo sama ta ɗaya ta biyu ta uku ya zo ta ɗaya ya takuri wani lokaci ku ce kursiyu gurin kafafunsa ne wani Allah kuke nufi wani lokaci yana cikin rubuce a littattafan ku Allah da kuna da itikadin zai sauko lokacin da halitta ta ƙare yana rubuce wallahi ibnul qayyim ya kawo ya yi itirafi da shi Allah zai sauko ya dinga kewaye ƙasa yana kewayawa yana zaga doron ƙasa yana kewayawa wannan Allah ai kaga gunki ne bai da bambanci da Allah Yahudawa wannan yadda Yahudu suke jassa ma Allah suke jikita Allah su mai da shi mutum yana da bambanci to sai yasa in kun je tauhidi mukan dakata tauhidin wani ubangiji Allahn Annabi Muhammadu ko kuma Allahn da ku kuka suranta wa kanku wanda Ibn Taymiya ya baku guduma wajen suranta wannan Allah wannan yana da kyau ku fahimci wannan wannan hakika ce yana rubuta cikin littafin ku mun sha karantawa ba sharri ba kage ga kuke kawo mana sharri ƙarya ne ban muku sharri ba yana rubuce yana rubuce duka wannan yana rubuce kun san yana rubuce to sai kadiya na gaba duk wanda ya je wajen wani mu a wajen mu ya je jikin wani kabari ya je wajen mai kabari ya ce mai kabarin nan ya yi masa in ji dakta jaki mu a wajen mu kafiri ne duk wanda ya zo kafiri ne to ishkalin ne yadda kuke samun matsala idan ka kawo wa salafi sai ka ce masa to ga ibnu taymiya ya ce sai ka ji ca Allah ya turo mu ibnu taymiya ne mu ba ruwan mu da shi yana kuskure labas kuma wannan ra'ayi ne mai kyau mun gamsar da kai mun tabbatar da kai amma matsalan shi ne waɗanda suka zo suka yi wannan abin sai ka kira su da kafirai to shi ma ibnu taymiya in ka zo ba cewa za ka yi ibnu taymiya yana kuskure ba in ka zo sai ka ce ibnu taymiya a nan gurin ya zama kafiri talas ko kuma waɗanda daga cikin almajiran ibnu taimiyya suka yi wannan abin sun zama kafirai to kaga mun gane balance amma wasu su yi ka ce musu kafirai a samu ibnu taimiyya ko almajiransa su yi irin wannan abin sai ka zo ka cewa sun yi kuskure Allah bai turo mana su ba su waɗancan da ka kafurta sun yasa baka ce sun yi kuskure Allah bai turo maka su ba me yasa baka me yasa baka ce sun yi kuskure Allah bai turo maka su ba to anan iskalin yake ba wannan kuma sannan sai ka ritsa ba biye ka mai dukan tsiya ya rasa yadda zai sai ka ce ni Allah bai turo min ibnu taymiya ba ni ba a turo min shi ba ya rasa yadda zai in ya ja gefe kuma irin su dakta jakin sai ka ja zaina kamar irin suna taba shehunan mu eh magabatan mu irin su shehul islami irin su shehul islami magabatan ka irin su shehul islami in an ritsa ka kuma ya kayi barranta da shi ka yi tawaye da shi kuma wajen tawayen sai ka yi wayo ka kafirta wasu wanda shi kuma ibnu taymiya ya yi aiki irin aikin waɗanda ka kafirta shi kuma sai ka ce masa a ya yi kuskure ba kuskure za ka yi ba arnantar da shi za ka yi a nan kadiyar take almajiran ibnu taymiya in sun yi irin wannan arnantar da su za ku yi misali yanzu ya faɗa da bakinsa ya ce duk wani wanda zai je bakin kabari in zai je bakin kabari ya je ya ce wannan mai kabarin ka yi min ya zama arne to labas dama wancan karatun aini na faɗa na ce waɗanda suka zo suka yi wannan abin musamman wanda suka je rodon shi gibri radiyallahu anhu ba mu tare da su ko raddin da muka yi wa birnin kudu ba mun yi saboda ya dirarwa tijjaniya akan aikin wani mutum guda ɗaya maimakon ya hukunta mutumin ya nuna rashin daidai ɗinsa sai kuma ya ammama abin akan tijjanawa sannan abu na biyu ga abin a cikin gidansa a rubuce ba mu taɓa jinsa ya fito ya kafarta wanda suka rubuta a cikin gidansa ba yan uwa wannan littafin ba sa son shi amma ba yanda za a yi ga irin abin sak al'udu durriya gata ai mun karanta wancan karan al’udu durriya din nan cikin manaƙib darajoji na ibnu taimiyya wanda ya rubuta shi al-imamul hafiz abi abdullah ko al-imamul hafiz abu abdullah muhammadu ibn ahmadu ibn abdulhadi al-jama'ili al-maqdisi almajirin ibnu taimiyya ne ya rayu da ibnu taimiyya ya ga ibnu taimiyya kaga ya fi ka sanin waye ibn taimiya ya fi ka sanin meye aƙidar kai kanka baka wuce dan tayi a gurinsa ba sannan aka samu ta'aliqat na Sheikh Muhammad Hamid al wanda yana ɗaya daga cikin malaman hadisin ku kun san shi waye shi aka samu almajiran ibn taimiya ga abin da suke faɗa a cikin littafin nan cewa da kai da jaki in mutum ya je bakin kabari ya roki mai kabari a gurin ka kafiri ne sai muka ce maka to zo ka ji ƙif in mararta bi qasiyuna ala thara fihi rihu la'alimil mutafarridi kif ka tsaya in mararta bi kasiyuna in ka shige kasiyuna alasara a wani bisa gurbin wani ƙasa fihi a gurin wannan gurbin rihu la'alimil mutafarridi akwai ƙabari na babban malamin nan wanda shi kaɗai ne babu irinsa ibnu taimiyya an ji sai suka ce wa ajab ka yi mamaki liƙabarin ga wannan kabarin damma da ya tattaro baharan wani kogin ilimi zahiran wanda yake mai yalwan ilimi bil ƙabarin kabarin ibnu taimiyya da falala ya zifu zai jefe ka bil'ula wanda zai jefe ka da ɗaukaka wasu udadi da shugabanci ka ce in mutum ya je bakin kabari ya roƙi wani a wajen ku arne ne a nan sai muka samu karara gashi ana cewa in ka je kabarin ibnu taimiya zai jefe ka da falala zai jefe ka da ɗaukaka zai jefe ka da shugabanci sai suka ce maka magashi basharun ibnu taimiya mutum ne bashiru bil gina man ja'ahu duk wanda ya zo wa ibnu taimiya ibnu taimiya yana masa albishir da yalwan arziki a cikin kabarinsa in kana son arziki suka ce je ka kabarin ibnu taimiya zai maka albishir zai ce ya baka Ah, alhamdulillah aya hakuri yan uwa network ne network ne dan tsaya mana amma insha Allah tabaraka ta'ala ya dawo yanzu dan haka maganar da muke yi shine yan uwa gashi anan aka an faɗa cewa ibnu taimiya mutum ne yana albishir da wanda ya zo gurinsa rayuwa shine tambaya yanzu da ta jaki me sa ba mu taɓa 'yan ɗariƙa ne suka rubuta muku ba littafin gidanku ba ne ba cewa za ka yi ka fito a wannan mu ya yi kuskure ba daidai ba ne ba haka muke so ba ka arnanta shi abin da muke so ka arnanta shi yawwa ba cewa za ka yi a ya yi kuskure ya yi kaza ba arnanta shi shine maganan da ake yi da aka ku ji tsoron Allah waɗannan abubuwan da kake yi ba daidai ba ne ka gyara usulubinka ka san me kake kai karatu sannan idan an dawo a gaban baiti da ya roƙi wani ya zama arni ya zama kafiri sai muka ce maka duba ga abin da yake faɗa ya hamilal a abai an mustansirin ya hamilal a abai an mustansirin ya ibi to yan wa ya haƙuri ya haƙuri yau ne to ɗin namu ne ba kyau yana ba mu problem sosai amma dai maganar da muke yi shine ya hamilal a'ba'i an mustansirin ya ibnu taimiya mai ɗauke nauye-nauye da dukkan damuwa suka ce ya ibnu taimiya mai yayi mana damuwa da dukkan damuwoyi hadari da shubahati ya ibnu taimiya mai koran shubaha an mutaraddidin ga wanda ya shiga cikin kokonto ya dafi alfaqati ya ibnu taimiya mai dauke talauci mai tunkuɗe mana talauci an mustarfidi ga wanda ya nemi ya kawo masa gara to kaga wannan abubuwan shine maganan da ake yi kai kuma ka kasa kai kuma ka kasa ganewa kullun kana ta kana ta kana ta kana ta abin nan kana ta juya maganan a yi nan da kai ka dawo nan a yi nan da kai ka dawo nan me yasa baka taba kafurta waɗannan masu littafin ba inda gaske kake fito ga kafurta su to wannan na ɗaya kenan zai cewa waɗannan almajiran ibnu taymiya ne suka rubuta to mu je gurin ibnu taymiya mu je gurin ibnu taymiya yan uwa ga ibnu taymiya shi da kansa ga littafinsa iktida'u siratal mustaqim kamar yadda na faɗa wancan karan babu shakka ah, ibnu taymiya ya yi bayanin cewa dala masu kira su yi haƙuri ba a fara ɗaukan kira ba tukunna ibnu taimiya babu shakka a wancan karan na faɗa ya yi magana ya faɗi ra'ayinsa bayi da aƙidan cewan ka je bakin kabari ka yi addu'a ballantana ka roƙi mai kabarin ibnu taimiya wannan ba shine ra'ayinsa ba <clears throat> dan kamar yadda ya faɗa da ya gama bayanansa sai ya ce wa kullu hadha la yaqtadi istihbabus salati aw qasdid du'a'i wan nuski indaha yace duk abin da muka faɗa ɗin nan baya nufin halattar mutum ya je ya yi sallah ko ya nufi kabari ko yin ibada a wajen kabari ibn taimiya ya faɗa wannan shine ra'ayinsa da sauransu mun faɗa to amma ibnu taimiya ya kawo istisna'i na wasu hali wanda a ciki ibnu taimiya ya yi magana ya ce waɗannan halin suna gwada a gurin ibn taimiya ya faɗa karara ya ce waɗannan ba a kansu muke magana ba an samu a zamanin sahabbai an je kabarin annabi an roƙi annabi sannan ibnu ya yi maganan cewa wani zai iya zuwa bakin kabarin wani annabi ko wani waliyi salihi ya roƙe shi Ya ce kuma wannan in ba ƙoƙarin na bambance wasu wani abu wallahi duk yanda muke da zafi da ibnu taimiya da yanda muke ganin sa ba kan daidai ba wabillahi allazi la ilaha illa ibnu ya fi karfin a ce irin waɗannan su ne almajiransa wallahi fahimtar tasu ba ɗaya bane alal itlaq domin shi ibnu taymiya masu irin waɗannan abubuwan yanda wannan ya dinga lafta musu kaulasan shi ba aka ya dinga yi ba yana ƙoƙari ya ga ya nema musu uzuri bai tafi kai tsaye amma shi wannan kawai da jahilci lafto kaulasan ɗin kawai yake yi dama da yake ya jibge ta buhu buhu jawo ta kawai yake filfil da lasisinta yanzu misali yan uwa ibnu taimiya da ya kawo a cikin nan da ya gama bayanan ga aƙidansa sai ya ce amma fa ku sani duk da na ce ba a zuwa jikin kabari a yi addu'a ko a nemi taimakon mai kabari sai ya ce abin da zan gaya muku bai shiga wannan babun ba cewan an ji daga kabarin manzan Allah in ka je ana in kai sallama ana mayar maka da sallama ko wasu sahabbai sun ji kiran nan abubuwan gaskiya ne ya ce al'amarin ma ya faka girma sai ya faɗi wata magana sai ya ce wa kazalika haka mayurwa abin da aka rawaito anna rajulan wani mutum ja'a ila kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kabarin manzo Allah fashaka ilaihi aljadba ya koka wa manzon Allah fari ya ce ya rasulallahi muna cikin rashin ruwa ka gani kai kuma ka ce mutumin da zai je bakin kabari wanda yake cikin kabari ka ce a yi maka ko a taimake ko ka zama arne ibnu taymiya ya ce ga wani an same shi ya zo kabarin manzon Allah fashaka ilaihil jadba ya koka wa annabi rashin ruwa ya koka wa annabi to ya zaka yi yanzu kaga na farko ka kafirta ibnu taymiya sai sa na sa ka kafirta ibnu taymiya na biyu ka kafirta shi wanda ya zo kabarin annabi na uku ka kafirta sahabin annabi sayyidina umaru radiyallahu ta'ala anhu da manzo Allah ya ce aje sa kuma ibnu taymiya ba ya kawo kissan dan yana inkarin ta bane balbar barka jima me sai yace sai yace ce amar ramada ahu, mutumin nan da ya koka wa annabi matsalan da yake ciki sai ya ga annabi wa huwa ya amuruhu an ya atiya umar annabi yana umar ja fayestas ibin nasi ya gaya wa sayyidina umar sayyidina umar ya ɗibi mutane su fita su je su nemi shayarwar ruwa fa inna hadha laysa min hadha babi ibn taymiya yace wannan bai daga cikin babin da muke haramtawa yace bai daga ciki gashi an zo wajen annabi an koka masa kuma annabi ya ba da saƙo a gaya wa sayyidina umaru radiyallahu ta'ala anhu ya fita da mutane su nemi ruwa Ibn taymiya yace bai daga cikin babin da muke haramtawa kaji bar ma ka ji sai ya ce wa misulu za ya kau kasiran liman huwa dunan nabi irin wannan abin a zo a koka wa wani na cikin kabari yana kwance a koka masa ya ce irin wannan abin ya sha faruwa wa wanda suke kasan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai manzo Allah ba auli gairihi min ummatihi ko wani daga cikin al'umman manzan Allah hajatan a gaya masa bukata yana cikin kabarinsa fatuku wannan bukatan kuma a biya a samu mafita a kanta ya ce fa inna haza qad a kasiran wannan abin ya faru da yawa wa laysa huwa mimma nahnu fihi ba shine bayanin da muke yi a yanzu ba ka gani ya kawo istisna'i alal aƙalli tunda Ibn taymiya shi ma gashi yana ganin bai yadda ba kai kokari ka daidaita ra'ayinka da nashi kada ya zamana ana kafirta al'umma annabi da jahilci da son zuciya ga Ibn taymiya ne ke faɗan wannan maganan bari ku je a ƙasa sai ya ce bayan ya gama kun san ibnu taymiyyah shi kansa bayan ya gama ya faɗa ya ce gashi an yi sai ya ce amma fa wa alaika anta alama ya kamata ka sani anna ijabatan nabi sallallahu alaihi wasallama aw ghairihi li haula isailina amsa wanda annabi ya yi wa mutanen da suka zo kabarinsa suka roƙe shi ko wani wanda ba annabi ba ya amsa wa waɗannan mutanen ya ce laisa min ma ya yadullu ala babi su'ali haka baya gwada kuma ka je ka tambaye su a kabarin abu ne mai kyau fa inna huwa alqa'ilu domin manzo Allah shi yake cewa inna ahadakum la yas'aluni mas'alatan ɗayan ku zai iya zuwa ya roƙe ni wani abu fa utiyahu iyaha in bashi wannan abin da ya roƙa fa ya kharuju biha ya ta'abbatu biha nara idan na bashi kuma ya fita ya zamanto dan wuta da wannan abin da na bashi din faƙalu ya rasulullah sahabbai sai suka ce falima tuudihim to za su zama yan wuta kuma me yasa zaka ba su qala manzo Allah ya ce ya abauna illa an yasaluni sun nace sun ki sai dai su zo su roke ni wa ya aballahu liyal bukhulu ni kuma Allah ya ki min in zamanto maruwaci to wannan hadisin manzo yana magana ne lokacin yana halin qaidul hayati yana raye manzo Allah yake wannan magana to abin da zai ku mamaki ibnu taymiya sai ya ce wata magana anan ku ji da kyau wa aktsaru haula isailina mafi yawancin waɗanda suke zuwa su roƙi annaba a kabarinsa ko su roƙi wani bawan Allah almulhina su nace su je bakin kabari limahum fihi min alhali ya ce laulam yujabu da ba a amsa musu an ba su abin da suka roƙa ba laddara ba imanuhum da imaninsu yayi rawa a nan kaga na farko ibnu taymiya sai jingina musu imani bai arnantar da su irin yadda kai kake cewa kafarai kasance kaman haka sallallahu alaihi wasallam wa fihi man ujiba umira bil khuruj min al madina to haka ibnu taymiya ya dinga kawowa ya kawo qadrul kafi na abinda yake bayani akai dan haka idan da gaske kake yi da ibn taimiyya ga shi cikin littafinsa iktidaw sirat na biyu ibn taimiyya ya nuna akwai wasu hali istisna'i da suke faruwa za iya zuwa a roƙi annaba a kabarinsa ko a roƙi wani bawan Allah bai kafarta wanda suka yi hakan ba to me yasa kai alal ba za ka tsaya inda ibn taimiyya ya faɗa ba ko ilimin nan addini ne ku lura da wanda za ku karɓa addini a su ba kawai kai dan ka tsani yan ɗariƙa wannan yana kafirta maka su ba kawai shi kenan kai ta binsa wallahi tallahi za ka jefa kanka bala'i za ka je gaban Allah ka rasa da me za ka kare kanka wallahi wallahi za ka je gaban Allah ka rasa da me za ka kare kanka ba haka ake addini ba duk yadda kake jin hamaza da yanda kake jin yan ɗariƙa ba za ka yi abin da Allah ba shi yake so ba da haka abu abun nan a hankali mu shawaran da muke ba wa wahabiya kenan ku bi abin nan a hankali kuma ku sani wannan mutumin tsakani da Allah ba zai fitar da ba zai sa ku abin nan ɗa ido ba dan yan uwa masu kira ku yi hakuri zan buɗe ai zan bude insha Allah da haka da Allah ina so a gurguje sa na gaba insha Allah shine a mu shine annabi na ƙarshe babu wani annabi a bayansa kuma ya fi kowa daraja a cikin halittun Allah. Masha Allah mun gode Dr. Jaki. Mutum ne, bawan Allah ne, annabin Allah ne, ya isar da saƙo ya mutu ya koma wurin Allah. Wanda ta shaƙi da gare shi. Ba mu yadda yana yawo yanzu cikin mutane ba. Ba mu yadda yana ziyartar waɗansu ne ko waɗansu sayidai ba ba mai da kuma ana ganin su a zawiya ko a wani guri ba mu wanda yake faɗa haka ba mu a wurin ma kafiri ne don ya kare ta qur'ani innaka mayyitun annahum mayyitun mu a wurin ma kafiri ne mai wani aqida wannan ce aqida mu amma sabanin waɗanda muke ce musu yan bid'a tun daga kan Allah to wannan yana magana ya faɗa su a ƙidan su akan annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne na manzal wannan shine magana sannan cewan manzal Allah sallallahu alaihi wasallam mu a wajen mu manzal Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya rasu ko da yake shi kalmar mutuwa ya kira amma ba laifi bane mu dai muna kyamanta a janabin sayyidina rasulullah mun fi son a sa kalmar rasuwan ya fi mutuntawa cewan annabi a gurin su ya riga ya rasu baya yawo baya haduwa ya je ziyarci wannan ko ya ga wannan ko ya ga wannan mu wanda ya yi itikadin haka a wajen mu kafiri ne to ya kaga matsala kaga matsala in aljero maka malaman da suke da itikadin za a ga annabi ido da ido ka iya kafirta su ɗaya daga cikinsu kawai mutum ɗaya al'imamu sayudi al'imamu su yi anhu kuma abu ne mas'ala ce ta saɓani manyan fuhul na malaman musulunci wanda ba 'yan tijjaniya ba kwata-kwata wanda tun kafin bayyana ɗariƙar shehu tijjani kamar su yi suna nan sun yi rubutu a kai da manya-manyan malamai suna nan har mu mujami littafi aka yi shi sukutun mujalladi guda mujan mara'ar rasulallah sallallahu alaihi wasallam fil naumi wal yaqza yana nan littafi aka yi wannan kawai duka ka sake musu kaulasan saboda ra'ayin bai maka ba ka faɗi ra'ayin bai maka ba mana amma me na kafirtawa wannan shine iskalin kawarijanci a nan matsalar take kawarijanci a nan matsalar take kuma suna da abin da suka dogara da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqza wanda ya ganna a bacci zai ganna a faɗake a lahira kai ka faɗa a lahira kai ka faɗa a lahira kowa zai ga annabi da kafiri da musulmi da mumini da musini kowa zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lahira sannan kuma saboda muna da aqida Allah ya ce innaka mayitun wa innahum mayitun wani irin istidlali badili me ya kawo wannan ayar da wannan istidlali na rashin hankali na rashin wayo na rashin basira da rashin ya hakuri network din namu ne yana ta yana yi yana tsayawa da haka wannan ayan to na'am wai ce dama annabi bai rasu ba amma a cikin ayat ce kuma ta ce maka dan ya rasu ba za a gan shi ba wannan mafhumin ka ne ko mandukin ayan mafhumin ka ne ba mandukin ayan ba sannan kuma mun sha yi muku karatu amsa da bayan da ba ku da ansa shin in mutum ya rasu ba a ganin sa ne qur'ani zaka karyata karara garin ka je kana son ka kafirta yanda riga sai ka zama kai ne kafirin in baka yi hankali ba nawa suka rasu aka gan su uzairu bai mutu ba aka gan shi banu isra'ila nawa suka rasu manzo Allah bai ga annabawa da suka rasu ba manzo Allah ya magana da su ya faɗi sifan annabi ibrahim sifan annabi isa sifan annabi musa duka manzo Allah bai ga waɗannan annabawan ba kuma a duniya har ya jagorance su sallah su ma sun rasu kuma gashi an gansu to me na ja wani innaka maitun wannan maitun baka gane ayab ce. <laughs> tunda su ma ga annabawan da suka rasu kuma annabi yayi sallah tare da su a albaitul maqdis kaga akwai rashin basira kwarai da gaske cikin jawo aya da rashin fahimta da aka muna roƙo Allah Allah ya ganar da mu maganarsa ta ƙarshe uwa da nake so a sa a ji insha Allah ta'ala saboda masu kira suna ta kira su yi hakuri, sai mu suna sama musu abokin tarayya suna kiran su suna kai su suna su. sai sa in ka haɗa mu da su ka zalunce mu a wallahi an haɗa mu da kai an zalunce mu eh ba akwai da muka tarayya da su kirista ma mun yi tarayya da su yahuda sun yadda annabi musa annabin allah ne mu mun yadda kirista sun yadda annabi isa annabin allah ne mu mun yadda yahuda sun yadda ai tashin kiyama mu mun yadda kirista sun yadda ai tashin mu mun yadda amma kuma bambabancen da yake tsakaninmu da su ya fi wanda muka yi tarayya da su haka yan bidi'a ma akwai inda mun yi tarayya akwai wanda mun sha bamban da su a yan uwa kamar yadda kuka ji afuwan kamar yadda kuka ji a jawabinsa cewan an haɗa an cuce mu an cuce su gaskiya ne tsakani da Allah a ɗauke mu mu masoya manzo Allah a haɗa mu da makiya manzo Allah a yi mana kuɗin gora an cuce mu kuma su ma an cuce su tunda su sun yadda ba sa son annabi a bar a bar su mu da muka yadda muna sa annabi muna ganin girma annabi muna ganin girman iyayensa a bar mu alayhi salatu wassalam amma haɗa mu mu an cuce mu ta haɗa mu da makiya manzo Allah su an cuce to kaga ya kamata bai kamata dan ba sannan wani misali na gware da yi da na yahuda ma akwai abin da ya haɗa mu sun yadda da annabi musa mun yadda da annabi musa kiristoci ma akwai abin da ya haɗa mu sun yadda da annabi isa annabin allah ne mu ma mun yadda da annabi isa annabin allah oh dama kiristoci sun yadda da annabi isa annabin allah ne inda ya annabin allah ne a gurin su to me bambancin mu da me jayayyen da muke yi da su <laughs> annabi isa a gurin sa allah ne dan allah <laughs> ka gani a ah, maganar da zan rufe jawabi na da shi a ah, yan uwa shine ne tare da dukkan girmamawa da sauransu ko kai ba salafi ne ka yi haƙuri ka yi haƙuri ah, ba zagi ba ne ba cin mutunci ba ne amma wallahi amma kar ka riƙe wannan dalili na ne ba malami ba ne Allah ya gani ban faɗi wannan abin don in ci mutuncinsa ko don ƙasƙa wallahi tallahi ba malami ba ne ku kun sani kukan huce haushi da jinsa saboda kawai yana zagin wanda kuke so ya zaga yana cin mutuncin wanda kuke so ya ci mutunci amma kasantuwansa malami ne kun san ba malami ba ne in ka kalli tafiyan wannan bawan Allah Dr. Jaki ka san akwai abin da Allah yake nufi ga wanda duk suke so su dinga binsa ya ishe ku ishara lokacin da ya zagi manzon Allah lokacin da ya zagi manzo Allah a nan garin Bauchi muka tashi muna ta wa'azuzzuka har gwamnati ta yi mai hukuncin da ta yi masa da sauransu dukkan waɗansu wahabiya sai suka mai da abin kanmu sun ɗauka da mu yake faɗa suka zo zan su kawo masa ɗauki to yanzu ina so ku nemo min ba wahabiye daga cikin fitattun malaman da suka zo malaman wahabiyawa daga cikin maƙiya annabi da suka zo suka kawo mai ɗauki ku nuna min mutum ɗaya da suke tare ku nuna mana Allahumma salli ala sayyidina rasulillah ku nuna mana mutum ɗaya da suke tare da shi zaka ga duk sun watse sun bar shi saboda ba dan Allah aka haɗu ba shi ba wanda baya cin mutunci kuma in kana da hankali in kana da hankali in fa gaskiya kake nema ba san zuciya kake nema ba in mu yan ɗariƙa ya ɗauke mu mu maƙiyansa ne to sauran malaman wahabiyawan fa sauran malaman wahabiyawan da yake cin mutuncinsu yake zagin su su ma duk suke in yan ɗariƙa ya ce mu batattu ne a faɗansa to laba su maje yan mabatattu ne a gurinsa yan salafiya irin su Dr. Sani Rijiyar Lemu irin su Abdul irin su waye da yake kullun yake dirka a kansu duk batattu ne su yan madakila su yan sururiya duka batattu ne gaskiya ba kuma ka san baka shiriyi ka da Allah lafiya ba baka shirika da Allah lafiya bai zama da duk al'umman manzo Allah su bata sai Dr. jaki shi shi kadai akan shiriya duk al'umma annabi su bata shi shi kadai akan shiriya duka al'umma annabi su bata shi shi kadai akan shiriya duk zuwan da suka yi suka yi komboi suka zo bauchi din nan a yau duk zuwan ina suke saboda ba dan Allah suka zo ba suka juya wa annabi baya malaman izalan na kasa ma da suka zo ba su bar cikin gidan gwamnatin jihar Bauchi ba ya kama tsine musu ya ce sun zo su karbi kuɗin kwanan daji su tafi kuma shi Allah ya isa da suka zo to kun gani da haka wannan maganan da ake yi ba ce ake karka yi ba cewa ake karka abin nan ba amma dai ya kamata ku ji tsoron Allah ku san yadda ya kamata ku tafiyar da ku. Allah ya sa mu dace albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam network ne yau bai da ƙarfi sosai a ah, ah, network ne bai da ƙarfi sosai wallahi yau kuma eh, ah, unfortunately layi biyu ne ɗayan layin shine na sa za a yi kira da shi yana wata waya ne daban to da sai mu yi switching data insha Allah tabaraka ta'ala bari mu fara ɗaukan mutum na ɗaya mu tunda na gama shi kiran sun matsa insha Allah tabaraka ta'ala assalamu alaikum alaikum salam barka da yawa sannu mala ya aka je da karantarwa to mun gode Allah alhamdulillah na'am da wa muke tare daga ina ne din nan Musa Musa ke magana na malam Musa barka barkan ka malam masha Allah ahlan bikum yawa ah, akwai maganganun da nake son dan tambaye ka ne na'am yawa amma ni abin da ke dan bani bakin ciki shi ne in ka tashi yin randi wa juna ba ma kai ba ma kowa sai ka ji mutum yana kiran mutum da sunan da baya so shi ma wancan za ga yana kiran wani shi haka da sunan da baya so to kuma ni na san addini a karancin ilimin da nake da shi addini na san cewa mutum ka kira mutum da sunan da baya so baya cikin ka'ida ko baya cikin abin da addini yake so duk da shi ma wancan shi ma yana yi yana iya kiran wanda ya kira jarima ko ya kira wannan kaga duk wannan ma ba shi da kyau to ni ina jin ciwon haka yawa idan za a yi wa juna magana a tausasa magana a yi haƙuri saboda kusan kullum kowa yana son wane fahimce shi ne ya zo tafiyan shi shi ma wancan yana son wane fahimce shi ya bi tafiyan shi to kaga kuma magana mai daɗi wa juna shi ne zai sa wane ya fi ka kaga ni da nake magana da kai so da dama ina ɗan sauraron ka cewa abubuwan da kake magana da kai kana yi ne da kyakkyawan niyya ko kana son mutane su fahimce ka ne to kaga abu ne wanda ya kamata a ce kowane malami yana kwatantawa wurin maganan shi instead mutum ya fahimce ka sai ga ya kyale ka daidai kullum ya ringa tunanin ka cin mutunci ne ake yau juna kawai To gaskiya ne a eh, Mala Adam. Mun gode, na gode wannan nasiha taka nasiha ce mai kyau kuma Allah ya ba mu ikon yin aiki da ita. Ah, mun gode sosai kwarai jazakumullahu khairan. Kira ya faɗa ya ce ana yi, <coughs> ma'ana raddi ana kiran wasu da sunaye da sauransu gaskiya ne ana yi to amma yawanci akan yi wa wanda dama shi ma yake yi ne fa ta dai alaikum fatadu alaihi bi mithli ma'atadi alaikum in yayi muku kurama daidai da yanda yayi muku amma zaka samu akwai waɗansu malaman eh, da muke musu raddi ba ma kiran su haka yanzu misali kamar Dr. Sani Birnin Kudu ai na mai raddi kwanaki bin Usman na mai raddi amma wani suna zaka kira su da shi saboda ba sa kiran eh, wasu da wani suna su ma na batanci da sauransu to wannan shine kawai amma kuma wannan nasiha da ka faɗa nasiha ce mai kyau kuma Allah tabaraka ta'ala ya bamu daman yin aiki da ita albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a dan uwa Allah ya saka maka da alheri wannan kira da kai Allah ya sa mu dace sannan kuma za mu ɗauki kiran mutum ɗaya ko biyu saboda network ɗin ba kyau wallahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam barka dai ko ya ka ɗan baya da wayar da kake sauraron karatu wannan yana mai yana dawowa kana magana da Muhammad da Giri Galabici to barka malam Muhammad eh, ina ma fatan alkhairi ni ma ina maka fatan alkhairi kwarai da gaske Allah ya dafa Allah ya karo gudi a cigaba da bamu karatu to mun gode jazakumullahu khairan nagode to Allah ya saka da alkhairi eh, waya hatta tana wukin kiran yayi yawa <laughs> a kira ɗaya bayan ɗaya to ala iyalin. yan uwa kamar yadda na faɗa kafin wayar ta sake shine ya salam assalamu alaikum Hello, na'am. Muna jin ka. Ina sauraron program naka ne mana. To barka. To jazakumullahu khair. abin da ya sa kamar yadda na faɗa dalilin da ya sa na sa namba a na sa namban ne saboda masu cewa in ana karatu in ka isa ka sa namba a ban isa ba to amma kuma dai na sa namban watakila saboda kila akwai abin da ka faɗa in karu, insha Allah tabaraka wa ta'ala assalamu alaikum barka sannu kana lafiya lafiya lau ya aiki a in ta Alhamdulillah, ma da wane ne? A zaharar yin ne ya gashi daga saula. To barka malam saula ya himma. Lafiya alhamdulillah. To mun gode mun gode da gaisa. Na so a ce malam duka yan uwa masoya wanda duk za a yi gaisuwa ku haƙura ku bar su waɗanda suke da ƙaiƙayi a ransu su kira. Eh, muna godiya malam zahararri. <laughs> A ma'azaratan a yi haƙuri insha Allah. to Allah ya saka da alkhairi kamar yadda na faɗa cewan sanan ba a kira ka kira inda wani abin da ake ganin mun faɗa ko maganar da ake ganin mun faɗa ba haka bane kira ka ce mana ga abin da ake nufi in na gyara ne ka gyara bayaki a wani lafiya ya aiki bayaki ya ka kira ni da wata ba a'a na ji kana shiri ne shine na shiga eh aha ko ba a cikin shirin ba a cikin shiri ne baya a cikin shiri ne amma me yasa ba za ku bar mutanen su kira ba kai nawa ne ai za mu yi waya da kai daga baya ga maulana shikenan dai eh za mu yi waya karka da wallahi tallahi har ga zuciya na da gaske nake yi wallahi yauwa yanzu muna jin ka a'a ya kashe kuma bawan Allah to da gaske nake yi da nace in samu wanda zai karar da ni insha Allah in an samu mana maraba misali ka gaya daga senegal to bawan allah ka kashe to wannan shine maganan da muke yan salam salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah Maulana ina wuni na gajiya ya amra ya aiki. Lafiya kalau alhamdulillah mun gode Allah. Masha allahu. amna Ahmad Tijjani ne daga Kaduna. Malam Ahmad Tijjani barkan ku barka da wannan lokaci. Yawa na ji program kuma alhamdulillah muna ƙara fahimtar dukkan abubuwan da yake tafiya shi daga Jaki inda da hali bawan Allah nan a dai ci gaba da kawai masa duk abin da ya kamata na duka da ƙara wayar da al'umma kai kawai game da shi a fahimtar da jama'a shi jakin ne. To ya yi shau shau a Tijjani ala ayi halin Allah ya saka da alkhairi. <laughs> Mun gode, sosai. Dama, dama dalilin da ya sa ko wannan program din aka ga mun ɗanyi sassauci yan uwa saboda shi ma a huduban nasa na yau din gaskiya bai ɗauɗumi yanda ya kamata ba ya ɗanyi abin cikin sassauci salamu alaikum wa alaikum salamu rahmatullah barakatu barka dai ya himma da yake magana akan masu raddi wannan ya faɗa ma wannan ah, sunan da tun aka rankan lafiya malam muhammadu buhari ba komai rabu da shi <laughs> a yi haƙuri a yi haƙuri eh, eh, Eh, to ya kamata mu tun da muna girmama irin wannan majalisun su ma sun kira irin majalisun shi kamar talaucin su ma su gwada gaya mar wannan maganan su ce ba komai ba komai <laughs> insha Allah ka san a duyuru ala ashkali ya taqa don haka ba komai insha Allah abin da ya kira kawai ya dan faɗi magana mai kyau kuma Allah ya saka masa da alheri ba komai za mu yi kokarin kwatantawa ba komai mu daga bangaren mu mu yi kokarin kwatantawa din insha Allah ba komai Allah kuma ya insha Allah insha Allah amin mun gode jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan ah, yan uwa ya haƙuri network ba zai bar mu mu ƙarasa program ɗin yadda muke so ba amma dai insha Allah tabaraka ta'ala in Allah ya bada iko a dukkan abubuwan da su zo a ɗan kwanakin nan zan dinga yin ƙoƙari din program shine akan kiyayya da mutum ko kuma ana ba a kan fahimta ɗaya hakan ba zai sa ba shi zai saka a yi wa mutum shari ko wani abu ba gaskiya ne ko kuma ba wani da za ka fahimta don mutum ana dan ba a kan fahimta ɗaya. Hmm. ba wai hakan yana nufin a yi ta binciko laifukansa ko wani abu ba domin shi laifi su ne kowa da irin nasa yawa to musamman wannan matsala da ake tattaunawa a kayi. faduwa akwai malama da dama wanda suka yi magana don na ji na malama da dama mm. dan kaman na maulan mu wannan ibrahim makarin ya taba tattaunawa akan wannan magana, amma maganar gaskiya yadda in ji ta saba da yadda ka kawo eh wace magana ce kan wannan yanzu bagana yanzu da ba gane filayin ta ba wai filayin ba wace magana ce ban gane ma akan wace magana kake faɗa ba wani dan uwa ne ya kira ya ce wai ban gane matsalan da yana tattauna guda uku to amma ban gane akan wace matsala ce guda ɗaya yake maganan na saba da Profesa Ibrahim Makarin ba wace matsala ce to Allahu alamu ban san wacce ba ce salamu alaikum to subhanallah to yan uwa ya hakuri mu karar da program ɗin haka saboda network yaƙi ah, ba mu haɗin kai insha Allah to ya salam assalamu alaikum wa alaikum salam rahmatullah na'am na'am ni ne dai malam Muhammad ne na Maiduguri na dawo to okay malam Muhammad da zai na ji ka katse ni eh wai ce ta katse yawa maganan da nake faɗa kace abin da muke ba musulunci bane kamar yadda ka faɗa sai nake maka gyara nake ce maka ka gyara saboda Eh, in da oh. misali wani abin da za ka faɗa na nasiha a yi gyara a kai wannan alar rahabi wasi'a amma misali abin da ake misali in ɗauko littafi in buɗe in karanta ga juzu'i ga shafi in faɗa kuma a duba ba duba an ce babu ba ka ce ba musulunci ba to ka ban san me kake nufi ba misali abin da na faɗa ɗin ne babu gurin ne babu ko me na jima ina neman numban ka ba na samu lokacin da kake misali za ka ɗauko karatun malam jafar ko karatun albani ka saka ka ce ya yi jahici ko ya yi kaza ko ya yi kaza ni ina gani wannan ɗin idan kuskure kamata mutumin da aka ce baya gaye ya mutu ba in yi kuskure a ɗauko kuskuren shi a rinka ya yaɗawa ba ma son haka amma bari ka ji eh, malam muhammad saboda abin da yake faruwa shine mu ba ma yi wa kowa hassadan Allah ya masa gafara mu ma muna roƙon Allah ya yi mana abin da yake faruwa shine idan an ɗauko karatun yanzu misali ko albani ko shi malam jafar an sa su wannan karatun na farko abubuwan da suka faɗa ba daidai ba ne to a lokacin ko tashi ne ko da baya raye wannan magana ita nake yi wa raddi ba wai shi yakinsa eh ba wannan haka ne ni a fahimta ta kuma a fahimta ta ko baka sa maganan shi ba ko baka ɗauko shi ka haska shi ba za ka iya faɗan magana suka ce misali yanzu akwai maganganu da wasu malamai suka ce a game da kaza da kaza maganan ba haka yake ba ga yin da yake ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata kaga akwai ina tsammanin babba hotoro akwai alkanawi wayannan duka na bibbi su duk na nemi wayoyin su shi babba hotoro alhamdulillah yanzu ka tsaya ka ji malam Muhammad malam Muhammad mu bar magana wasu mu yi magana a kaina ni gyaran da kake so kai gyaran da kake so kai ne ka gane ina a'a abin da a'a gyaran da ni saurare ni mana gyaran da ni kake so ka yi min ka ji maganar da na gaya maka idan an ɗauko maganar malam jafar ko maganar mm. albani kar ka lura da cewan sun rasu a'a maganar su da aka sa yanzu take yawo a midiya mutane dubbai da yan ɗariƙa da wanda ba yan ɗariƙa ba suna ganin wannan maganar, kuma maganar kuskure ne shin ya dace in ɗauko mata raddi ko bai dace ba fahimta ta idan da za a kan ta ko a fahimtar ka ya dace bai kamata ka haska maganar su ko ka haska bidiyon su ba amma me yasa amma me yasa yanzu misali duk da bana son in yi maka maganan cewa wasu suna ɗauko shehu tijjani ya rasu a kafar tashi ko shehu ibrahim ya rasu a kafar tashi ko wasu malaman ɗariƙa a sa a yi musu wancan aikin su ne ni da kake so ka yi wa gyara ni da kake so ka yi wa gyara ni a tunanina idan mutum ya yi wata magana ya yi wata magana wannan maganan ana ganin maganan nan ba daidai ba ne to ni a tunanina wajibi ne ka ɗauko maganan saboda kar ma a zaci ka yi wa mutum ƙarya ko ka yi mai rage ko ka yi mai ƙari ka yi mai kuce to sai ka danna shi a ji shi gashi ya faɗa idan ka danna shi aka ji gashi ya faɗa sai ka ce to abinda malamin nan ya faɗa wannan abun ba daidai ba ne sai ka yi wa maganan raddi ni a tunanina wannan ina ganin ba wani laifi wannan shi ya bayu ga magabata zaka ga sukan ɗauko ko bahasi zaka yi na ilimi yanzu baka zuwa kawai ka ce zan yi bahasin wa wani mutum ya ce kaza ya ce kaza a'a sai ka faɗi wannan mutumin waye shi a ina yake a wani littafi ya faɗa ka ɗauko abin da ya faɗa harfan bi harfin sannan sai ka sauka ƙasa ka yi mata raddi to shine bai da bambanci da abin da muke yi eh, da su a nan misali a ce malam jafar ya yi wata magana sai mu ɗauko mu ce wannan maganan ba daidai ba ne ba ilimi ba ne ko jahilci ne ko kuskure ne abin da kawai aka guda tsaya kai kaga matsalan kenan eh menene matsalan inda matsalar take kai yanzu ai misali ba ruwai na rena ka ba kai yanzu ai bai kamata a matsayin ka ko shekaru idan ka duba bai kamata ka ce mishi jahili ba a'a to tsaya ka ji yawwa matsalanka to na fahimci matsalanka saurare ni ka ji na fahimci matsalanka na fahimci matsalanka saurare ni ka ji akwai kadiya biyu da zan haska maka anan kadiya ta farko shine Jafar ya san komai da komai ko akwai abin da ya jahilta akwai abin da bai sani ba to tunda akwai abin da ya jahilta sai ya zama abin da na dauko na yi magana ina zuwa saurare ni dan Allah saurare ni dan Allah saurare ni dan Allah sai ya zama abin da na ya sani ka saurari maganganu na na shayi tarabi da cewa shi yana da kaza ta bangare kaza yana da kaza ta bangare kaza wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu bidiyoyin albani suna nan suna yawo da sauransu albani da usman bauchi ya yi jika da shi amma kalman wawa da kalman jahili haka ya kira shi da usman bauchi yanzu kana ganin misali ratar da take ka yi haƙuri tare da dukkan girmamawa ban ce na san komai ba a rabta shi ne wa gabat an ka ashiya'u amma dai yadda na auna mizaninsa na auna mizaninsa tas tas tas dai a bangaren addini ban ga abin da ya san shi wanda ban sani ba bal ni ina itirafi ma da cewa akwai abubuwan da na sani da yawa bai sani ba a bangaren addini ba magana shekaru ake ba saurare yanka ji ni ba na ɓoye ba ɓoye gaskiya na inda ai akwai malaman wa'abiyan da nake ɗauko su a nan na musaraddi wasu ma sai in ce waɗannan malamai na ne inda kaga inda inda kaga kishi nake yi ko wani abu nake yi ai ba zan kalli wani malamin bawabi in ce malami na bane ka fahimce ni malam adai sha'ani a'a ba batun sha'ani ba kai akwai yadda kake ka san misali kai ne kake ganin a'a saurare ni ka ji kai ne kake ganin sa kimma kai saurare ni saurare ni ka ji dan Allah ya hakuri kai ne kake ganin sa a kimma zan saurari zan tsaya ka ji kai ne kake ganin sa a kimma da wata darajar da ni ba na maka inkarin yadda kai kake kallon sa kai ma kar kai min inkarin yadda ni nake kallon sa kowa da abin da ya sani kowa da abin da ya sani dakata tare da dukkan ji labari idan ya je abuja yana zuwa wajen shek ibrahim to da son zuwa to wannan dan uwan ya kira ne ya bawa <laughs> ya bawa akwai network problem a yi hakuri na ga uwa suna sawa dan uwa ne ya kira ya bawa Jafar da Albani kariya wai me sa aka ce wa Jafar jahili me sa aka ce wa Albani jahili na ce masa Albani ya san komai ne a'a Jafar ya san komai ne a'a to ashe kaga sun san wani abu ne ba su sun jahilci wani abu to ka ɗauka abin da muke musu raddi cikin abin da suka jahilta ne da haka in na ce masa jahili akan abin da yake jahili ne sai ka yi haƙuri maganan da ake yi sannan maganan cewa a albani da sauransu da yanda ni kagin matsala shi ne mukan shigo da waɗanda abin da ba mustawansu ba yau idan misali ana magana kan injiniyarin ko wani abu da ya shafi injiniyarin da sauransu in ka zo ka ce min albani malami na ne a gurin na yadda abin da ya shafi injiniyarin albani injiniya ne na'am albani injiniya ne wannan labas malami na ne a bangaren injiniyarin amma a fannin wuce ɗalibi a wajena ba wannan ita ce ta kaman albani ran da muka ne wannan magana. za ka ce wa albani ba haka ne haka take kawai ku yi hakuri gaskiyan kenan wallahi ba wata gaskiya bayan wannan wallahi ba wata gaskiya bayan wannan albani bai wuce ɗalibi a wajen mu ba <laughs> a yi hakuri <laughs> tare da dukkan girmamawa ku yi hakuri ku yi hakuri gaskiyan kenan da muna da wata gaskiyan bayan wannan injiniyarin injiniya ne bangaren ɗan da ko ban sani ba electrical engineering ne ko civil eh, engineering ya karanta ne ko petroleum engineering ko chemical engineering ban san dai me bangaren ba amma dai a duk wani bangare da yake na engineering albani malaminmu ne injiniya ne mun sara mai injiniya ne <laughs> amma bangaren addini ɗalibinmu ne ɗalibinmu ne zaƙin bakin da yake ba abin da ya sani ku yi haƙuri wannan ita ce magana ta gaskiya ba mun faɗa fadan mu ɓata muku dai bane ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri salafiya ku yi haƙuri Allah ya sa mu dace yan uwa ya haƙuri a a magana ci salamu alaikum alaikum salam barka dai malam himma ya kokari alhamdulillah alhamdulillah to masha Allah kai ne kira na karshe insha Allah na'am za fata ina fata alkhairi na gode jazakumullahu khairan yanzu kuma lan tambaya da yamma na zuwa biyu Allah ya sa na sani yawa shin mutum ya zama ba dan ɗari ba Hmm. ba dan izala ba kuma ba dan shiya ba shi <laughs> yana da matsala kuma da matsala a'a wai to kana son an san yan izala ne ko kana son an san yan dariƙa A zan baka ansan shine kana son akwai ansan izala na san me suka faɗa zan iya gaya maka sannan akwai amsan mu ta yan ɗariƙa ko duka kake so. to ina so kawai <laughs> yawa mutum ya zama ba dan dariƙa ba ba dan izala ba ba dan shiya ba shi dai musulmi ne in ya ba Allah in ya bi Allah in ya ba Allah tabaraka wa ta'ala Allah gafurur rahimun Allah zai iya gafarta masa dama mu can ba mu ce dariƙa dole sai an yi ta ba da ma a bangaren mu ba mu ce dariƙa dole sai an yi ta ba illa iyaka muna nuna wa mutum falalanta da alherinta in ya ga dama yayi shikenan in bai yi ba shikenan amma wannan shine abin da yake yake cikin jawabin mu mu yan dariƙa amma daga bangaren dan izala an tambayi a malam shi malam bakar mahmudu gumi an tambayi malam jafar mahmud adam cewa mutum baya izala baya dariƙa shi malam jafar ya ce wannan ya zama jemage kenan majemagi shi kuma gumi ya ce ba gwanda kafiri da kai ba a ranar banza ba gwanda kafiri da kai ba wannan duka sun faɗa ya ƙinan wato in baka izala a in baka izala baka ɗariƙa eh. in baka ɗaya kamar yadda ka faɗa to to to amma mu dai muna faɗa cewa dan baka yi ɗariƙa ba baka yi izala ba baka kai dai abin da ake so ko baka ɗariƙa kar ya zamana kuma abin da ya tabbata wanda yake yana da alaƙa da addini kai tsaye cikin ɗariƙan sai ka kafurta mai yi ka bid'antar da shi to kaga wannan ba mutumin kake suka ba kana sukan ainihin abin da yake yana da asali a addini ne wannan zai iya jawo mutum hatsari amma dan baka ɗariƙa dama kullum zaka ji maulana su usman bauchi yana faɗa fa man sha'at takhaza ila rabbi sabila wanda ya ga dama ne in ka ga dama kai baka ga dama ba labas insha Allah muna maka kuma fatan alkhairi jazakumullahu khairan insha Allah Uh, insha Allah tabaraka ta'ala za mu tsaya da program din nawa anan uh, Allah ya datar da mu Allah ya sa mu gane gaskiya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta a duk yanda muke albarka annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yan uwa masu kira ku yi hakuri ku yi hakuri network ba zai bar mu ba Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace sai gobe akwai shiri na musamman